نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لفرنا أبنك دي الله سبحانه وتعالى إذا نتك وارك رسولتكم رياض صحيح نعم الإمام النووي رحمه الله تعالى karatun yau insha Allah zai soma daga sabon babi wanda imamun nawawi yake cewa babu jawazin akhdi min ghairi mas'alatin wa la taqallu'in ilayhi na jinka ne ko babu jawazin akhdi min ghairi mas'alatin wa la taqallu'in ilayhi ma'ana babin babin da yake bayani akan halalcin karba an baka ka karba halartin haka ba tare da roƙo ko kwaɗayi ba min gairi mas'alatin ba tare da roƙo ba wala ta tsallo an ilai ko kuma kwaɗayi ba ta tsallo a shine al'isha ya zanta mutum yana leƙa abu yana son a bashi yana kwaɗayin a bashi yana sa rai to abin da aka baka ba tare da ka roƙa ba ba tare da ka sa rai ba ko ka yi kwaɗayinsa ba al-imam nawawi rahimahullahu ta'ala ya ce ya halatta kuma sai kawo maka hujja hadisi ƙarshe ya saba kawo ayoyi da farko sannan kuma ya biyo da su hadisai to ina shi al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala bai sami ayoyi da suka dace da wannan babi ba da zai kawo ba shi saba kawo ayoyi ba ko akwai ayoyi a nagu amma idan na koma cikin asalin sai bukari al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala sun san mai fiqh ne sosai shi ya sa samu ayoyi ya kan karkashin wannan babu da kuma ayoyin da ya kawo su ko kuma aya ɗaya tar da ya kawo ita ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa fi amwalihim haqqun للسائل والمحروم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم أنا أتكلم دوكي أيوسو فكرة فكرة حكي نا بيروكو دبوك وان دبوك ابن حجر رحمه الله تعالى سيتي أنا كم وانا آية ده حديثا بابهم سوني إذا هار شرار المسلمين تذاتي يبا وان يبا kuma wanda ya baiwa da wanda ya roƙa wanda bai roƙa ba ya ba su aka yaba masa to ya zanto lazimi a yabawa wanda ya karba sannan kuma abin da ya karba din kuma zanto haramun ba al-imam الإمام النووي رحمه الله تعالى يا كرو حديث بيتا أو كمان وعشرين حديث سالم ابن عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد عن عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطني من هو أفقر إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ لتتمولك فإن تلك كله الذي تتصدق به وما لا فلا تزهق نفسك قال ثاني فكان عبد الله لا يذكر أحدا شيئا ولا يرد شيئا معطيه متفق عليه مشرك بالشيء المعجمة أي متقدم إليه wannan hadisi ba ta da wancan tabi'in ya karbo daga sahabbai shi ne salim ibn abdullah ibn umar hadin tabi'i ne dan sahabi dan sahabi tabi'i mahaifinsa sahabi kakansa kuma sahabi kuma inda wannan silsila da aka ce maka ibn abdullah ibn umar kakan manzon Allah sunna idan aka ce ba inda al ka san matsayin sa kuma a zuhuri da ci ba duniya salim ibn abdullahi ibn umar ya gaji wani matsayi daga mahaifinsa ya gaji wani su dari wani fice kuma abin da kakansa salim ibn abdullahi ibn umar an haifi shi na cikin garin madina kuma biyan da ya dayan abdullahi na umar da radiyallahu anhu kuma a cikin kaf ba su wanda su yi ke kauna kamar sa kamar yadda a cikin ɗayan kaf ba su wanda su yi ke kauna kamar wa kamar yi zawa umar da kaunar da yake wa wannan fannin da ya ɗauki shi yana ƙarami ya kai har nuna da Allah sallallahu alaihi wasallam لهذا الشيء المهم تحتيه ابن سعب أبو أيوب الأنصاري ابن سعب أبو عيرة ابن أبو البابا أبو رافع يجي كلا فتا من أصحاب الله صلى الله عليه وسلم هل يزن تفهم شاك المال من كان يلين يفيكي كما أكيد لما دينا بكتايا أقول لكم على مين مصمم لتفشها أكيد تلا فقهاء المدينة ثاني ابن عبد الله بن جمل اسم فقهاء المدينة ولما لما المدينة كان يقول له صلاة الموت فهل في واحد من المصريين قال له مش بعد الموت تزوع من يموت ركع بل وجنب أربعة شيء من آياته كان لا مش بعد الموت وصيا هذا يعني أن أعظم من عبد الملك سليمان بن عبد الملك يعني يعني أن لا شوكبا الوليد في عباس يولى ما ترجع حدمات بن يوسف الثقفي يولى ما ترجع عمر ابن عبد العزيز خدمات الأمية مطلق شوكبا غنم دولة العثمانية نقول من شهادة جهود الأول شوكبا الأول في نظام الله سليمان بن عبد الملك أقول لكم سليمان ya gano kwanansa ya kawo ziyara maka zai zai aiki zai shiga hannun maka shi ne ka bawa Allah kalin a gaban ajiyu yana da kwanarin girma cikin misali da ba yanzu yana ma zai yana ma su zai duba shi cikin na ajiyar ka ina ɗan kasan ka kalwa ko da zai dan sosa ka karatu zai yi maka da ya ga ɗan sosa ka ajiyar wani sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi kalau dia ampun, itu berbeza. Sudah berkata, sudah berkata, ini bapak saya dia sihat. Berbeza berkata. Sudah berkata, di masa senang mbak, itu yang dikir tak. Jangan cuma ingin marah mbak, selama ada yang buat saya. Kami juga cuba ayo, setelah dia ayo ke muslim. Kemayak dia dan muslim. Karena ini, ini pasusan, ini pasusan, ini pasusan, ini pasusan, ini pasusan, هل لك من حاجة فأقضيها لك شيء كان رسول الله على الجنة هي بنت عبدنا قضية موضوع قضية موضوع نجيب سنة وإنشاء سنة لا أنا قضية موضوع أنا أريد أنا أقول أنا يوم ذا لم تعطيه سريع ولو كنت بدأ بإيطاليا ليس مطعم yake da shi ya fari da za a biya ina cikin ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala ba mu da shi ka ba sai da zan ba ina cikin ɗakin Allah wanda zai ya biya mu bukatu na mu ke da mu shi ba sai da ya biya mu biya mu na a ne mutum ya ji a ɗuma da shi ba ci gaba da sauraron ba a sanin shi da kamar an yi da ya fita da jama'a suka bi mai tambayar mutum na tambayar mai tambayar sa na tambayar sa masu tambayar matsalolin yana ya suna tambayar sa sannan ba a mirar mutum da ke nisa jama'a jama'a ta yi suka dare suka ba shi bi idan ka faɗa da sani sannan yake shi yanzu mun fita cikin masallaci shin akwai bukatar da zan iya biya maka sani mai tambayi shi bukata ta duniya ko ta lafiya nan ma ya kace gaji ya shigo sai ce bukata ta duniya sun ce wanda ya mallaki duniya ba ne shi bukata bukata ta ta duniya a wurin gaba kai da wani mallaki duniya ba don zan da bukata ta ta duniya a wurin gaba ma'ana shi bai roƙa ba kuma ba ya ba shi kuɗi in zai da ma ya ba shi to kai da da ba ka duniya ba komai gina duniya ta roƙonka wallahi haka kawai launin da da wahala gare ne to ban da Allah ya masa yadda yana ba da yawa da yawa sosai wannan aga na kuma mai fara gaskiya ne kuma la ya sawa fi qawli haqqi wa la dalal kun da mun kowa bana ga ya da yayin zamanin da kaza ba to akwai lokacin da yake da daga kowa tun hajjar da yayi ko ibn ba ta ta ta ta ta da ta ta iyaka ne wurin gani iyaka ne wurin karɓar mutane da sabon Allah da abubuwa to amma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala kan masa kamar yadda al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala ya kawo cikin littafin tafsir al-alam al-bala tarjuma ba mun cikin ne kawai sun cin da kashin ce lamarin da wurin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah ya gafarta masa azali ne ne kashi shine ta shiga wurin sarkara abin da ya shi kafin musulmi ta shigo a hajjar da karbi shi a nan biyu ba shi wani zama mai kyau ya girma mashi. to ana cikin wannan zaman kawai sai gashi an to da wasu mutane ana yansa da daure da farka ababu yansa da daure da farka kawai sai na ga biki misali ka ga wannan mutane a zalimai masu kisan mutane nan ne da zalimi kisan mutane masu barna a doron kasa ga shi aka kawo su suna suna kashe mutane saboda haka hukuncin su kisa hajjaji ba ya wasu kuma da yi barwa kwayo kan karkashe su ba ta gaya tsari da ya yi ke a ta gobe ya nufe su jama'a suna kallon nufin Allah kamar zai iya karkashe su in ke samu na farko da za a fara fata masa kai musulmi ne ya ce ɗini eh, musulmi ne to kai sallah a gaba yau na ce maka ne musulmi musulmi da kuma kana tambaya na ko na yi sallah ko musulmi da kuma sallah a gaba ne ina ga masa wannan kawai sun ga ya zo gaban hajjaj ya murgar masa da kuma masa yake ga shi na wannan ya zo ma aka musulmi ya ce tsara da cewa shi musulmi kuma ya sallar ta bayan kuma ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man salla subha fa huwa fi dhimmatillah wa inni la aqdiru ala qadmi shakhsi fi dhimmatillah manzon Allah na tura duk mutumin da ya sallar asuba cikin jama'a to yana cikin kiyayewa to ni ne zan yi kashe wannan cikin kiyayewa sai hajjaji ya mushi ki cewa ai ban ji maka ka kashe shi ne ya da tsarafa na ce wannan kashe shi ne da yana da cikin waɗanda suke da hannun kisa sai na Usman kamar ma tsarin kai ne ya ce to idan kuma sai na Usman ne akwai waɗanda suka fi ka da ni cancantar jinin ba sai da ka sun ya kamata su zo su ɗauka mafarsa ba ni ba da kai Allah ya fara masa da عن سالم ne عبد الله ابن عمر an abi ya karbo shi tsara ya sako asar sannan daga mahaifinsa abdullahi shi kuma abdullahi ya sako daga mahaifinsa a umar ibn khattab radiyallahu anhu ajma'in qala umar yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqim al-afa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bin kyauta fa'fu sai in ce a akudu man huwa ka da kyautar nan ga wanda ya fi talauci ga irin su da suka gama ma Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kasance yana ba da kyauta sannan kuma a ce da shi wannan kyautar akwai wanda ya fi cancanta samana akwai wanda ya fi talauci ban tsammanin shi wani amur inda za a kawo a kyauta sannan kuma ce akwai wanda ya bi ta tara saboda ka ci sabon manzana sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ki musamman suna a sana'a zahiri da karshe mu za ka zahiri to shi a nan ya kamata kenan idan manzo Allah sallallahu suna wasallam ya ba ka kyauta kamar masa da kayan kayan shi lalle akwai sahabba akwai sahabbai sahabbai da ke aka samu azabin su cewa mun ga Allah kuma na kasance na ba ku kota tana bayar da kanka ga duk din na Umar manzo Allah ne ya shi gashi ita a ku ke ji ba afkar ne to anan manzo suka ce bai daga cikin ladabi shugaba ya kira ka yana ganin kasancen sa ya ba sannan maka mayar masa da kayan sa. illa an yakuna tawaba fa sai idan ya kasance domin cewa duniya kamar da sunna umar ya yi shi tawaba an ba ta ba musamman da Allah sallallahu wanda Allah ya wa ma a sama a tafi rasulu ko hudu abinda manzo ya ba su karba ba na jikin sunna ne karba ba ana hajji da karba a duk wani abinda manzo ba ba kuma na hadu ma a cewa. da saboda haka daga cikin gadon mutum ya karfi kyautar shugaba amma ba na bai suna bane idan shugaba ya zanto ba irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma shugaba ya zanto azzalimi ko kuma shugaba ya zanto yana iya kama malamai da irin kyautar sa na fatan gaskiya menene matsayin ka kama mai kyauta ba malamai sun ta ne akwai wanda suka ce haramun ne kwata-kwata mutum ya karbi kyautar girma na shugaba wasu sun ce magaruri ne sun yi tunani da an yi ba da sarrafa da yake yawancin su ba sa karɓar kyautar ba. amma ba don haƙi ba ta zai zuwa domin nuna tsoron Allah wa ta'ala domin kaurace wa haramun wasu masallawa dawa sun yi tafsir cewa idan ka tabbatar cewa abin da ya nuna shugaban zuwa gari ta haramun ne don shugaban yana tara duk dukiyarsa daga haramun ta wannan haramun na kasa idan ma ta tabbatar cewa shugaba ne tsari mai tara ta ɗauka ta hanyar halal ta yi jira akwai kuma waɗanda suke yi suke to ai ko wani ma matuƙa shugaba da ya ba ta halal ne ta karɓa baki kuma suka yi rabi ga wanda suke haramun da kuma kuri Allah ta alƙur'ani mai girma cewa game da Yahudawa cewa duk dukiyoyi da suke tara ba ta da hakan ne yake cewa sama'una al-kadhibi aktaruna al-sukh aktarun kina kuma ba da min al-min al su da guda wata ne da masu tara dukiyar haramun da shiryawa to amma duka mutum sai da mutuwa da wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya rasu ainihin kan yadda da wurin a kan ne a kan Allah ne da shi ba su zuwa su haramun sai da mutuwa addinin musulunci ya halarta a ba ba ta yanki tare da yahudawa kuma a kama ko kuma a kwace da nuna da wani kuma wanda ne mutum ya mutu ne zan zo ala ko kuma a cikin duniya ba da wani hatta ina son ko da annabi ko kuma ba to wannan ya halarta wannan shi ne cewa mu ba ya halarta mutum ya tafi ko ko amma yanzu ba da kwaɗayi ba wani ne ba ma da shari'a ba tare da kwaɗayi ba kuma ka san cewa na mutumin ya fara da shi ta hanyar halal idan haram ne to yana da sauƙi ne ta rabu aiki yi tsoron ana da shauran su hanyar inda cewa ba ba ba wallah ta a lokacin da zai da awon yake da baiwa wanda ya fi bukata shi za ku ce ne ba a kan halaki ko gobe karbe shi إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مسلم ولا سائل أبدا يكون بني كلمة الدنيا وكائن خير وكائن خير babban ruhu ka karɓe shi ka san abubuwan ruhu sannan kuma ka rike shi ba ma'ana ka rike nan shi ci gaba da kasuwancin da shi har yanzu duk da gare ka fa in an gagara ma kun rubuta shi hannu an gare ka abin da kuwa da yake hannunka ta wannan hanyar ba ma'ana ka kai ba ko karo ka aka baka ba za su biya su nafsanka irin wannan wani suke kwaɗayin sa kada ka biyar da shi ranka ma'ana kar ka tsawo ana kalibun kalib mai riba da hadisi yake cewa fa kan da ba. abdullahi la yasalu ahadan shay'a sai abdullahi kan wani ka wannan hadisi da jama'a ya kusa umar a lokacin da yake wannan hadisi sai kalib dan zuciwa sai baba abdullahi ya kasance wurin karɓar bai mutum kowa wajen abu

ما بالك الله تعالى فaka kuma ta ci hani an bari ka to da mutum duk da ranka maka abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta wannan hadisi sallallahu wannan hadisi rawahu al-bukhari fi kitab az-zakat babu man a'tahu Allah shay'an min ghayri mas'al hadisi ne ba kuma ba ne ba باب الحث على الاكل من عمل يده وتعقبه عن السؤال وتعرضه للإعطاء wannan ba ni mana bayani ne akan kwadaitarwa akan mutum ya ci daga gomansa an za ka ci ka ci kan ka ci baki kenan wata an ku da kuma kamewa ta hanyar kulla da duka ba وتعقبه عن السؤال كان وانا دبل تنبيحوني وتعقب يتعطى لكم سنة كان كنزا لقد بدر وانا كنزا لا بيرا وانا تيجي من كل من كنبا أدن كنبا أدن كل كنبا بعض من كنبا لا يوقع بابا دنجي قريبا يكاي تقول ونبا أسو الله تعالى أنا بدأت مسجدنا جواه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إذا أنت ولدت الصلاة كما تقول آية تجب أن شاء يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الخير ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عليه بيان. ga su suka imani idan muka ji kiran sallah ranar duba, to da abinda mutum yake yi ciniki sai ya sayarwa ya bari ya dakata ai alwala a cikin sallah wannan ya ta alkhairi a gari. sannan za ka ce ya aka yi daga sallah fa tashi nufin ardi to ba zama a doron kasa ku yi mai wa ba samu min fadlillahi ku nemi kuɗi nemi dukiya wannan umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala cewa ranar juma'a ba ranar hutu ba ne kamar su ba wata rana ranar hutu a mutunci ba dukkan ranaku kuma kita da aiki a gudan wani wasu a masu kishi kwanan da ma'an zayar da abana cewa canza cikin constitution cewar a muna haɗu da eh, kishiyoyin a ƙasar sauran su an ba su ranar asabar an ba su ranar na haihu kuma dole ne hukunta hukunta wanda ba daidai ba ne kuma gaskiya ne ba daidai ba ne to amma ta yi kai shugaba ga ne ma hakkin su wai mun ranar juma'a ranar mu gaskiya ce ranar mu da Mubarak sallallahu alaihi ya ce a ranar juma'a kan ci annabi Adam alaihi a ranar juma'a ka shiga shi aljanna ranar juma'a ka fitar da shi da aljanna ranar juma'a za a yi tashi alkiyama ranar ranar juma'a an koyi wani lokaci na musamman na an addu'a sannan kuma ranar juma'a rana ce aka wani ta ba sauran abubuwan ke amma aka bayyana mana ita domin ran da ke cikinta amma wannan farar hana ka ji bane hari cewa saboda haka mun fara da wata rana wai ranar hutu ba dai wani ake ba idan muka ce to shi kenan a babu ranar hutu addinin mu ya ce mu tara mu a ji a nemi abinci fa ji shuru al ardi wa qadu al fadlina aiki ka ofishin da kike wani abinci ke da zan ci a baka hutu da haka Allah ya mutum sarki yana cewa ranar juma'a bayan an yi da sallah muna abinci da baka a cikin juma'a ana ana kan neman abinci bayan juma'a kuma ake da zama a doron kasar ci bayan neman kuɗi kuma har shahida a wannan aya shi ne addinin musulunci ya shar'anta maka nima dole ne kwaye ba shi sa duk annabi da ta sarki ne ne ba annabi dawo a alaihi salam bakin ne ko daga gudun da yake shi bakin ne وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم muka ilmantar da shi jaba sau ta'ala muka ilmantar da shi sana'a ta garkuwa da shi domin sana'a ta fahimta ta rika kare daga barnar yayi annabi zakariya alaihi salam kafinta ne annabi muhammad sallallahu ba wani annabi ma face zai yi kiwo za ka yake cewa kuntu ar'aha ala faradiqa li ahli makka yake ne ana bashi ko sauran shi yana yana yana ci to shi na abin da zuntu wajibi ga kowa musulmi musulmi babba da yaro kowa da kowa dole na ji alima malami ko baba ne don ina tunanin mu yau albashi da mutuka kan ba karatu karatu musulunci shi kiran shi kiran ba za ka yi ba za ka ji kan kamata a yi ganin manyan malamai mu sun suna gogoro mai a katako kasuwar ta tafi yunwa ana gabar ma tare da su wurin neman abinci wannan shi ne sunan magabata ba mutum ya naka sai zauna قال الله قال رسوله ولai da shekara ta zama sannan kuma yawon haramun yin da dangi ba kada ba shi bane ka fita ka nema da kanka in an zo ana fafata wurin zaura su sabila ta baka baya ta wannan shi ne daidai amma kullum mutum ya zauna tana tsofa da sauran tana cin kudin mutane har ne daidai bai. حديث البدر وعن أبي عبد الله الزبير ابن العوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأكل أحدكم احبولا ثم يأتي جبلا فيأتي بحزمة من حطب على وجهه فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري حديث الرابع بعد شنو حديث ابو عبد الله زبير بن العوال من تبع ترجمه صفا ما تبع زبير بن العوال sahabin manzo صلى الله عليه وسلم انا masa كنت da Abu Abdullah sannan kuma yana da cikin al-ahad al-mubashir al-ashara al-mubashirina fil janna yana da cikin goma nan da aka musu bishara da aljanna Abdullah bin Zubair yana daga cikin farko farko wanda suka fara musulunta ko ya kasance da riya ko ya kasance da ruwa a cikin ma'anar musulunta ko ya kasance da riya ya musulunta ba a hannun Abubakar Siddiq رضي الله عنه ولوكس من الشيخ فقط kenan muna tare shi an zaba shi na da kawo wata kuma duk ya ko kuma mutum shi da an yi tare da tun da fara ko kana ko ne har zuwa ya har zuwa ma da kuma da an yi tare shi kuma da kai kuma da kuma mun suna mun tare da shi cewa ko awwal man sanna shayfa fi sabili shi da farko wanda ya fara zani ko ko ta fi sabili da yau ya kace kan ba farko na duba da tsaron cikin da ke kuma ya taɓa kari cikin haka a lokacin da Roma ya rasu a Roma ka cewar an sake manzo Allah kuma ba ma wani an shi ba da kanta an masa aiki yayi to a lokacin yana ɗan shekara goma sha biyu kaga ana tijarta da zuwa Madina ko yana ɗan shekara goma sha biyu yana samun zama a rayuwar da ba ya kullace ko yana yawan cikin garin Madina ta yi masu yi da haka da mun bala sallallahu alaihi wasallam da zai bala da su da nan da zai yi mun bala da nan sai ta dai nan samu labarin an sace kai dake neman mu da kika inda na samu shi inda na kike mata mun ga Allah maka addu'a ya ko mun Allah ya kara maka da ya rasu a zamanin sayyidina Ali radiyallahu anhu a lokacin da aka zo mawda'atul jannah an yakin tashi to a lokacin da aka yaki tare da shi yana cikin rundunar aisha da babu an fara yaki da karfi da kudai ali da abu ba sai da da ke ruwa da sai da yace shin kana kana da fadar da dan Allah sallallahu alaihi wasallam ila tuqatilu wa anta lahu zalim za ku yanke a yi a lokacin sai ne wani kana da wannan hadisi ne kana kana da wannan hadisi idan kawai ana faɗa maka magana cikin sai sai ya ji ko sai biya ba yake ali kana ba shi kana na ba wannan shi ne halin magabata idan ma mun yi kun yi ne a tsirrai a duk da kuma wannan abin da kira kan bayyana a lokacin da yake kuma ba wani suna roƙonsa don Allah ya kuma wani suna ta kai masa da kiwon kiwon ya yi tsira da aikin yana cewa wallahi na an sanar da yana bisan ba Allah sallallahu alaihi a nan ne wani yake da wani mutum irin wannan da ke da kawai ya harbe shi da shi da kawai da shi Allah ya karama masa fara yake cewa ba su da wani sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce da annabi Allah ta tabbata da shi yana cewa bi an yakhudha ahadukum ahdudak da ɗayan ku ya kwashi kujiyoyinsa ahdudak jami'i da haka جمع قلة أنا كنت أحبب أنا كنت أحبب ولا أنت يفرشي إجي ويسا ثم يأتي الجبل سنين هورا شرم زمن نوتي فيأتي بحزمة من الحطر يتبكي إتابة يدوس يطول أمانها يتابه فيبيعها يتيروا مثل يتامون نفسي مشاء بالبدع فيقف الله بها وجهه ألا يكاري مصفق الساعة da wannan da abin da zai samu daga sayar da kai wannan Allah ya kare masa fuskar da mutuncin ba khairu lahu min an yas'alana ya masa alkhairi akan ya roki mutane a akwai hukumai aw man aw kuma kana shi ga addinin musulunci ya zo yana da cikin rukunai ma ko kuma markofi guda biyar da addinin musulunci zo karewa mutunci ya zo kare addini a hankali rayuka mutunci da sauransu yana daga cikin zubar da mutunci da ruwan ido ka je kana roƙon mutane su baka idan har ka je ga roƙon mutane ka tabbata ya yi kaba a ji mutunci baya kan tsaro shi ba mun gara sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya ta alheri mutum ya kare fuskarsa ya kare mutuncin ba ya ta alheri akan ya je na roƙon mutane kuma sai aka yi magana aka yi a kan wacce da sufa Allah biha wuta aka yi kare masa fuskarsa domin fuska ce ke jin kunya a duk lokacin da mutum yake kuma wani abu kuma fuska a jikin mutum wata gaba ce mai daraja mai kwarjini wanda ba a san mutum ya zubar da mutuncin wannan fuska kuma shi yasa gobe ya ba Allah yake wulata da kafirai da fuska don ita azaba sai azaba kafin yana fitowa gurin da yake ko ina dauka da dafa a cikin ba ya kare gangan cikin da shi dauka akwai da kai wasu suru al'adabi yawmal qiyamah ta tafi da haka babu kyau mutum ya zubar da mutuncin ba in ji yana roƙon mutane babu itti'ata fi 'anil mas'ala ba da ya kamata zakatar وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك Thank you. فيما يكون في كل شباب ومن صلى الله عليه وسلم بايع كرمان صدقة أمنا لا تنقل جوجة وكل الجوجات سواء للمسلمين ولا لغير المسلمين للمسلمين أقول أبو جهل لم يكن الحديث كل يوم إن بجانية لا يكتب الرجال يكتب الرجال صلى الله عليه وسلم أما أقول سيدي جهل a wannan wani kasuwa da yake sallah domin su tuna da shi yana kan musu daga nan kawai sai kwabi ya baya ya kyauta da shi shi da wannan wannan jami'a aka bari yana ainihin fitar da shi daga sallah ba ya ta bayar da ta? sannan kuma ɗan kyauta wannan lokacin da ya aikata da nariya da tafiya da gabafai da likita wannan haka mun wani da shi kwanan ba duk da ta ce daga kawai من ذاك الأطفال يتدفع لأن ذاك الأطفال يقولون من خمدامة شمرت لرسول لكرة وقت بشيرش خطيت وتبت بحرام إلا يكون تعبيرها أنا فعله وكما أنا بمتبع أبي تعبيرها مبكر من تبس الرسول اللهم أعلم فإنه يكون يتأكد من التأثير فعلى شيء أن يكون من التأثير بإذن الله يتفقى يحجر من التأثير ويحجر من التأثير matsayin hotar da shi wata wani suke wani su sa a kuma a fahimta da zan da wani hadisi ba da abin da yana suna manzo Allah ko ba wa suna ba da an kuma su da fadi yake da shi zan kyauta ni ka san yi wani da ba ya kasance yana bayan kyauta kyautuka sai wanda ya ce ga wani da ke kenan mai ba a kuma kuma mai suna kan cewa akwai ba su mutane da ke rikin tare da sayi ma'amma ko yake yi wa sayi ma'amma har ma yake bayarwa ta zuwa wani yake cancanta yake cewa a karɓa da tumallo kullu wani shi ba su yi da sababi da sauransu saboda kuma ɗanka mai ba a kuma kuma yi kuma irin wannan shugabannin da suka zaɓi wasu mutane na musamman don wasu mutum a karɓa an gane ko ko da akwai wanda su cancanta ya hauka alkaci da kan kuma ba su domin wata wasu na kafafa su da sun kuma domin a cikin mutunci zai ya kawo kuwa kuma yana da wasu nuna wasu da yin kaji su shi ya sa ya daga a cikin mutunci ne ya mutu da su wala wa in zuwa cikin wanda domin su zai tashi ina tambaya ne a kan cewa ne ingantaccen da wani kuma ne kan bayan akan wanda ya yi mutum da ke cewa Kemudian akan akan amma kuma suna na ba da rukunan ma'anar a ko cewa mutum bai iya daga hannu a inda kuma da kafin murafa wanda kuma kafin murafa a duk inda za ki na inda kuma su ba da wani duka an yi ba tare da hannun ba in ji da gura su ya daga in ji mun ya kada su ta tsawon na kuma ne da wasu ne ba wannan ita ce wasu mutane su su ba da ne da gura da حديث الأثر بتاع عبد الله بن أحمد يدري بيان ما يكون في الوجود والنجوى شو عند كل قصد ورحمة أمر إمام أحمد بن حنبل أقول ما بدأ أنا شو لا تعمل أنا أكيد ما بين كان معك a wani mutum da wani aiki shi ba wa kuma ba ya kare masu da su kuma kan abu shafi kullum da kaskanci shi ne da ana kan jira tuna a kan cewa idan mutum na iya da wani kaskanci a kai da yanzu ya ɗaura yanzu da matsalaci wanda a yanzu mafi sannan idan mutum ya matsalaci da ya ce idan na

مش المثلث طبعا بسرعه مش المثلث السيستم دي هو اصلا هذا يعطي بقى تحيه المسجد بسيطه صلاه لما يجي على الحقيقه بتاعها كما هو ما في غير يا ايها المسجد اما الركوع يا ايها المسجد كما هو ما في غير الشيء ما يمكن ان يفعل كما كما الله لكن ركعتها ركعتين لكن كما تحيه المسجد ya san kuma idan haka ne da kuma ya yi ba mai zai kuma ba su to shi ne ya kuma ka a tafiyar kuma da zaka to amma da kuma na kuma ta ta ko ba ta wannan mun da ba mun da ba ta ta ce san da da kamar wajen da ya samu da aka samu kamar yadda aka mana karami na akan mana bidiyo ko da nan da ya samu bayan sana tashi ram to wannan ji wani ya yi kuma kamar annaban tsari da ne kamar da ya mutum ya zo ya wani kace ya nuna mai nan an ta halaka ya ba ta gidi a yi yanzu ya rama shi ya rama to wannan wadansu suna kafa da cewa ai ba dama a yi sa'annan kuma na sa a hujja sai bi haɗa tsawon kuma banta idan mutum da aka yi wuce shi bayan kuma ba bi da islama iyama da ke da masu su ba kuma kuma yana cewa na kwana ta ba da tsiri inda ta kafe ba da su sallah bayan sallah su ba ba ce da a wajen da wani su tuna aka tsaka da mai aiki da barka da shi ke cewa na kwana ta ba da tsiri inda ba a ce da ba su na bayan sallah ba ta ce da ta kafe da mana لا يكون في شيء في الجامعة وما أعتقد أن الرجل كان كاشف بعد ما أصبح سلام على الكل من الغرق إلى غير عدل سورة الدروسين الرسول عليها لأصلها فيها في غير ما دخلنا في الجامعة ما معي لأنه ما أحد يجب أن يدعو دكتور من يقول في الشكل تتعلم من يجب أن تماما وما صلى الله عليه وسلم عليه وسلم عليه amma su da tafiya a cikin su ne da su masu kuma a cikin amma su hana wani abu haram da sallah ta yana sallah ta ba a yi da shi yana da su an da ko su yi ta aka a wani ko an yi kan mana da amma wani da ya shi kare mana jiro ne ko mai da kuma da su kama da kuma mai da kuma da kuma da kuma da kuma da ba da yi da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma ya yau nuna da kan fure shi na kuri da ma da kan kuri ne ai da kullum ne ana Allah kullum Allah kullum sai ya yi shi ne nan abin da ke ba mana ne ma ne ne ai da kullum ne ne na ayyukan shi da duk inda ga wani a cikin shi zan ga ne shi ya ne ma ne ma ne ma ne ne ne ne فمن فيشوف بما يعلم لا يسأل كل أمر عليك أولا بإسم الله تعالى هو الجميع من لا يتبقى من الله تعالى هذا أجل الله أما أجل الله من لا يتبقى وتم إياه قصر أقول بشهادة أنت ما يذكر ولا تدرس إليه يذكر الله أعلم a shekarar magarwar zafi a lokacin masu wuraren kuwa ko ce wani ke kasance wani cika inda da suke zo dalar shari'a ba gida amma duk da suna cewa da wasu a haidu da su da bayi kuma da wannan arewa aka yi ruwa ko aka yi rai mai kai ko a yi ruwa da ya kasa aka zama yin su su yamma da ba su gida tana da yawa su da ba son bai ba idan ka suna da ba ya nan sa a ɗari har kuma yana da wasu kuma shi da zai ta bayan ana ayyuka da shi ba a da lama da shi malam kuma zai fata yana zuwa sallar isha'i lokacin da dare yana mana to wannan lokacin dole sai a isha'i da sallar da kusa da wani zai لا لا لا لا ba a kai ai da zaki da ba yi shi ne ki ba ku da shiga da ba da su biyu da yana gudu da ai sai shi ba mu ba shi ba sai ai sai da mu ba mu da ne ko da ai da ai da shi da shi ba ni amma sai da da ba kuma ba da shi da Allah subhanahu wa ta'ala ini sebagai dalam Allah dan Allah dan Allah